wannan tambayar an amsa makamanciyarta ina jin ko shekaran jiya ne take tambaya take yi akan wai tana yin sallah tarawihi da alkur'ani mai fassara kuma tana karanta wannan fassarar lokacin kamar yadda na faɗa ran nan zan nana ta ƙur'anin da ake karanta shi a cikin sallah ta abudan domin a bauta wa Allah maɗaukakin sarki da shi shine yadda alƙur'anin ya sauka da yaren larabci da Allah ya saukar wa annan Muhammad alaihi salatu wassalam duk wani abu wanda yake ya saba mawa asalin abin da Allah ya saukar da alkur'ani a kan shi na abin da ya shafi ko dai a samu ƙarin lafazi ko juya lafazin ta hanyar tarjama ko fassara ko kuma ɗaukar lafazin ma a mai da shi wani yare bai halatta ki sallah da shi ba ta yadda zai fita daga wannan fassarar hausa da zaki iya karantawa zai fita daga wannan tarjama ko da da yaren larabci ce ba za ki karanta ba ta ba ki karanta ƙur'ani ne a asalin sayan da yake wallahu ta'ala a'lam tace assalamu alaikum wa rahmatullah da Allah ina so ki mana karin bayani akan salatu taubati shin so daya ake yin ta ko kuma duk sanda mutum ya samu dama ko kuma duk lokacin da mutum ya tuna ai laifin da ya aikata salatu tauba ita ce wata sallah da take mashru'a mana an halatta ta addinance idan mutum ya aikata wani laifi na sabon Allah madaukakin sarki binassin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam wanda idan ban manta ba hadisin ta yana cikin musnad na imam ahmad wanda aka karbo daga abi bakar ne siddiq radiyallahu an inda yake cewa duk wanda ya aikata wani laifi wani sabo da ga Allah madaukakin sarki sai ya je ya yi alwala ya sallah raka'a biyu ya tuba ga Allah ya nemi gafarar Allah akan wannan laifin da ya aikata Allah madaukakin sarki zai gafarta mishi da wannan ne sai ake ce mata salatu tauba sallar tuba sallar neman gafarar ga Allah madaukakin sarki da haka zahirin hadisin ya nuna cewa in ka aikata laifin ka ji a ranka cewa ka aikata laifi ka je ka sallah ka nemi gafarar Allah kuma raka'a guda biyu za ka yi kuma ba a ce ga wani lafazi da za ka karanta a cikin shi keɓantacce ba kuma idan ka gama ne sannan sai ka zauna ka yi istighfari gwargwadon abin da dama ta baki don manzo Allah bai hasarin adadin ba ya ce ke istighfari kafa kaza ba ko adadi kaza da haka dama abin da kullum ake so mutum ya kasance cikin neman gafarar Allah madaukakin sarki mai yawan tuba ga Allah inna Allah yuhibbu tawwabin Allah madaukakin sarki yana son sa masu yawan tuba a gare shi in kin yi laifi yau kin yi yayi gobe kin yi kin yi a sakamakon haka yayi in kin tuna girman wannan laifin kika ji cewa ko da lokaci ya wuce ai ba a baki assurance a wancan lokacin da kika nemi gafara an gafarta miki ba kina nan bayan wani lokaci sai kika tuno laifin a zuciyarki kika ji girman wannan laifin kika sake yin wannan sallah kika nemi gafarar Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala duka yayi Allah ya samu dace